وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa masu kallon mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah subhanahu wata'ala godiya da ya sake ba mu dama ya ara mana lokaci muka ga wannan wata mai albarka a cikin wannan shekara ta 1441 wadda muka saba haduwa domin bitar alkur'ani mai girma wanda yana daga cikin abinda aka sani shine wannan wata wata ne na alkur'ani wata ne da Allah subhanahu wata'ala ya zaɓi ya saukar da sa a ciki ya saukar da shi a baitul izza a cikin wannan wata kamar yadda ya ambata a cikin suratul baqara shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sannan Allah ya zaɓe shi ya zanto shi ne watan da zai fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin alkur'ani a cikinsa a cikin daren lailatul qadri kamar yadda ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar da wani alkur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya zanto tunatarwa da faɗakarwa da wa'azi ga ga al'umma ga mutanen duniya gaba ɗaya annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya zaɓa masa wannan wata ya zanto wata ne da zai rika bita alkur'ani a cikinsa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan abbas radiyallahu ta'ala anhuma yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance na bitar alkur'ani tare da mala'ika jibril a cikin kowane yini na a cikin a cikin wannan wata na ramadan a shekarar da allah karɓi ransa ya zanto sun yi bitar har sau biyu saboda haka wannan wata ne na alkur'ani duk abinda mutum yake ciki to yana da kyau idan wannan watan ya zo ya shagalta da alkur'ani wajen karanta shi da kiyaye dokokinsa da bitarsa da ta'ammuli wato tintintini cikin ma'anoninsa sadaka muna yi wa Allah godiya da yake ba mu dama har yanzu mu haɗu domin karatun alkur'ani da kuma bitar ma'anoninsa domin fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya samu daga cikin waɗanda alkur'ani zai ce ta rana gobe kiyama a wannan shekarar kamar da aka sani za mu tashi a farkon suratul anbiya a gabanin mu shiga cikin karatu akwai yan uwa da aka yi wa rasuwa wanda ya kamata mu gabatar musu da ta'aziyya ta wannan kafa akwai alhaji ali abdullahi dan uwan alhaji yusuf abdullahi alhaji yusuf fantiya allah ya masa rasuwa jiya juma'a hakanan akwai alhaji baban turai mahaifi ga su umar babba wanda shi kuma allah ya masa rasuwa ranar talata akwai alhaji ibrahim na nasidi mai tasa sirkin alhaji usman baita shi ma allah ya masa rasuwa ranar juma'a akwai mahaifiyar ɗan uwa tijjani hassan gwale wanda yau ta allah ya mata rasuwa yau da safe akwai mahaifin shehu bala kabara wanda shi kuma ya rasu yau kwana hudu to dukansu muna yi musu addu'a allah subhanahu wata'ala ya gafarta musu allah ya yafe musu allah subhanahu wata'ala ya haskaka makwancinsu ya haskaka kabarinsu ubangiji ya sa aljanna ce makomarsu abinda suka bari a baya kuma allah ya alkinta musu shi ubangiji ya sa su cikin tubabbu waɗanda zai karɓe su na gobe kiyama za mu fara daga farkon suratul anbiya bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم للناس حفظ غفلة ما يأتيهم من ذكر محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا أفتأتون السحر وأنتم تبصرون نعم سورة الأنبياء wannan suna wannan sura magabata sun kira ta da wannan suna suratul anbiya ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin abdullahi dan mas'ud yake cewa banu isra'il wal kahfi wa maryam wa taha wal anbiya hunna min al-itaq al-awwal fa hunna min tiladi yake cewa surat banu isra'il yana suratu suratul isra da suratul kahfi da suratu maryam da suratu taha da suratul anbiya dukkaninsu suna cikin daɗaɗɗun wato haddata ta suna cikin haddata daɗaɗɗiya ta farko a nan hadisin abdullahi dan mas'ud ya ambaci wannan suna wannan sura da wannan suna suratul anbiya banda wannan suna ba a santa da wani suna ba daban sai wannan suna suratul anbiya menene dalilin ambacanta da wannan suna suratul anbiya yana iya wa ya zanto dalilin da yasa aka bata wannan suna kasancewar a cikinta an ambaci sunayen annabawa goma sha shida tare da kuma ambatan maryam salam babu wata sura da ambatan annabawa ya zo da irin wannan adadi a cikin surorin alkur'ani in banda suratul an'am suratul an'am a cikinta an ambaci annabawa goma sha takwas tun daga faɗar allah wa tilka hujjatu na hujjatuna na ibrahim ala qaumi har zuwa wa yunusa wa lutan wa kullum faddalna ala alalami annabawa goma sha takwas aka ambata a cikin suratul an'am to in ya zanto suratul anbiya ta riga yi suratul an'am sauka to kaga suratul anbiya ta riga ta cancanci wannan suna na suratul anbiya tun gabanin saukar da suratul an'am ah, <coughs> da kuma suratul an'am ta cancanci ah, sunanta na suratul an'am saboda a cikinta an ambaci hukunce-hukuncen al'an'am sai zanto babu wata wani suna da ta fi cancanta a kirata da shi kamar al'an'am wato dabbobin ni'ima wanda a cikinta aka ambaci hukunce-hukuncensu sannan kuma idan aka lura shine suratul al'an'am an ambaci annabawan ta fuskar jero sunayensu ne kadai kadan ne daga ciki aka ambaci tarihinsu annabi ibrahim salam amma da yawanci an ambaci wato sunayen ne kawai sabanin ita wannan sura suratul anbiya an ambaci wani bangare na tarihin waɗannan annabawan saboda haka sai ya zanto ta fi cancanta da suratul anbiya sama da suratul an'am ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala ya kirawo ta da suratul eh, zikir bayan suratul anbiya ya kira ta da suratul zikir ah, saboda a cikinta Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci ya ambaci azzikir wato wanda shine wa'azi da wahayi da Allah subhanahu ta'ala ya saukar su annabawan ah, Allah subhanahu ta'ala ya ambaci azzikir a gurare daban-daban a cikin wannan sura ah, tun daga farkonta har zuwa kusan ta ah, inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa ma ya'tihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istama'uhu wa hum yal'abun fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun لقد أنزلنا كتابا فيه ذكركم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تأقلون هذا ذكر من معي وذكر من قبلي وذكرا للمتقين وهذا ذكر مبارك أنزلناه ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون ولكن دكا وأن آية زام قسنزو ga سورة ودكا ننسو أن أنبتشسو sura الذكر wannan sa ibn taimiya ya kira ta da wannan suna suratul zikr wannan wannan sura sura ce makkiya bil wato babu saɓani tsakanin malamai akan cewa sura ce da aka saukar da ita a makka kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin malaman tafsiri sun nakalto ijma'i akan cewa sura ce makkiya kamar irin ibnu atiya cikin tafsirinsa المحرر الوجيز لقرطبي أشكين تفسير الجامع لأحكام القرآن لابن الجوزي أشكين زاد المسير لأبو حيان الأندلسي أشكين تفسير البحر المحيط للبقائي أشكين تفسير نظم الدرر تصورا ما لم دامه da sun kawo mutum cewa wannan sura babu babu wato sabani akan zamanto wata sura ce makkiya a jerin saukar surori ita ce sura ta ɗaya ita ce sura ta ɗaya ta sauka bayan suratul sajda hamim ta kuma ta kuma sauka gabanin suratul nahl saboda tana daga karshe-karshen surorin da suka sauka kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama adadin ayoyinta a lissafin mutanen madina da makka da sham da basra adadin ayoyinta 111 a lissafin mutanen kufa kuma 112 babban jigon da wannan sura take magana a kansa shine wato eh, da'awar annabawa duka ta haɗu akan abu guda shine tabbatar da bautar Allah subhanahu wata'ala shi kadai da gujewa haɗa wani abu tare da shi kusan duka annabawa abinda suka zo da shi haka wannan sura shi shine babban jigon da wannan sura take ɗauke da shi shine annabawa duka sun haɗu akan kira zuwa ga ta Allah subhanahu wata'ala da kaucewa hada wani tare da shi ah, daga cikin irin abubuwan da ta kunsa akwai gargadi da ta game da tashin alkiyama da cewa wani abu ne da tabbas sai ya faru sannan kuma yana nan kusa ba da dadewa ba sannan kuma ta kunshi a ah, bayanin wasu shibuhohi wasu rudani wanda mushrikai suke kawowa dangane da manzo sallallahu alaihi wa sallama da da'awarsa da kuma mai da martani a kansu sannan kuma ta kunshi lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama game da abin da mushrikai suke faɗa a kansa sannan kuma ta kunshi faɗakarwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma nuna wa mutane cewa shi ba wani bane face kamar sauran manzanni yake da Allah ya aiko face kamar sauran manzannin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko ah, sannan kuma daga cikin abin da ta kunsa akwai wato faɗakarwa akan cewa ah, abin da ya samu al'ummomin da suka gabata ya same su ne saboda ƙaryata manzannin Allah subhanahu wata'ala da suka yi sannan kuma sai kafa dalili bisa kaɗai kaɗaitakar Allah subhanahu wata'ala da kuma cewa ƙudurarsa ƙudurar ce da ta kewaye ko ina da ina sannan daga cikin abin da surar ta kunsa akwai ba da labarin annabawa ciki an ba da labarin annabi musa da harun a ciki an ba da labarin annabi ibrahim an ba da labarin annabi lot an ba da labarin annabi ishaq da yakub. an ba labarin annabi nuhu da ayyub an ba labarin dawud da suleiman da isma'il da idris da yunus da zakariya alaihi wasalam duka labarinsu ya zo a cikin wannan sura sannan a cikin wannan sura akwai wato jan hankali zuwa ga sanin girman sha'anin alkur'ani da nuna wa mutane cewa alkur'ani babban ni'ima ce da allah subhanahu wa ta'ala ya musu <coughs> da kuma shi kan saman zo sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ma ni'ima ce babba da Allah ya yi wa wannan al'umma sannan kuma rahama ce ga halittu gaba daya sannan kuma a cikin wannan sura akwai bayanin wasu daga cikin sharuɗan alkiyama da sharuɗa alamomin tashin alkiyama da kuma abubuwan da ta ƙunsa na ban tsoro da bayanin yadda mutane za su zanto daban-daban a cikin wannan rana sannan kuma wannan sura ta kare da maganar sunnar Allah subhanahu wata'ala daga cikin sunnoninsa waɗanda ba sa sabawa ita ce a cewa ƙarshen kyakkyawan ƙarshe yana ga masu imani cewa masu imani su ne suke cin nasara daga ƙarshe sannan kuma sai magana a kan saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama da kuma matsayinsa game da makiyansa wannan a dunkule su ne abubuwan da wannan sura ta kunsa Allah subhanahu wata'ala ya buɗe da cewa iktaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ah, lokacin yi wa mutane hisabin su ya kusanto alhalin suna cikin gafala suna masu bijirewa ah, an buɗe wannan sura da wannan jumla jumla ce mai ɗauke da usulubi wanda yake mai ban mamaki ba irin wanda aka saba ba domin an buɗe ta da wani usulubi wanda yake ɗauke da jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda ake wa gargaɗi a ce to lokacin yi musu hisabi ya zo kusa ya matso kusa rabalin linnasi hisabu lokacin yi wa mutane hisabi ya matso kusa ya kusanto a nan kalmar al-iktirab tana nufin al-mubalaga fil qurb tana nufin wato tana nufin cewa lokacin ya matso kusa da gasken gaske wato an yi amfani da kalmar ifta'ala don a nuna tsananin kusantowar shi wannan lokaci wanda yake nuna cewa abin sai ya faru ba makawa sannan kuma abinda ake kokarin ko abinda ake nunawa a nan shine karancin lokacin da ke tsakanin mutane da lokacin da za a yi musu hisabi wato ba lokaci ba ne mai tsawo lokaci ne wanda yake dan takaitacce ah, ubangiji subhanahu wata'ala <clears throat> yana cewa mutane lokacin yi musu hisabi akan ayyukansu da suka aikata a duniya ya matso kusa ah, hisabi a nan ko dai ya zanto ana nufin ranar hisabin wato ana nufin ranar hisabi kuma abinda ake nufi da kusantowarsa shine a gurin allah subhanahu wata'ala ba abu ne wanda yake nesa ba abu ne na kurkusa saboda abu ne da tabbas sai ya faru kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariban suna ganin sa da nisa amma mu muna ganin sa kurkusa saboda haka kurkusa yake a gurin Allah ko kuma idan aka yi la'akari da abin da ya riga ya shuɗe na rayuwar duniya za a ga cewa abin da ya saura ɗan kaɗan ne saboda haka kaga ya kusa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bu ihtu ana wasa'a ka hataini an aiko ni tsakanina da alkiyama kamar waɗannan yatsu guda biyu hadisin bukhari da muslim wanda suka rawaito daga sahal ibn sa'ad annabi sai ya hada tsakanin yan yatsunsa guda biyu as-sababa as-sababa wal wusta manuniya da kuma ta tsakiya ya nuna cewa tazarar da ke tsakanin yatsun nan guda biyu ita ce tazarar da ke tsakanin aiko shi da tashin alkiyama ko kuma ana nufin iktaraba linnas hisabuhum ana nufin kinaya ce a kan kusantowar mutuwarsu cewa mutuwarsu ta kusanto domin idan suka rasu to za su ga sakamakon ayyukansu da suka aikata wanda wannan yana daga cikin hisabi ko kuma ya zanto ana jan hankalinsu ne da tsoratar da su da cewa halakarsu ta kusa wato lokacin mutuwarsu tana kurkusa ba daɗewa za su yi a duniya ba kamar yadda ya faru ga kafiran ƙurayshawa wanda ba jimawa a yakin badardu aka kashe aka kashe manya-manyan su saboda aka kaga daga lokacin da aka kashe su hisabin su ya zo kenan domin za su fara ganin sakamakon abin da suka aikata ko kuma hisab ana nufin al al-mu'akhadha ana nufin kama su da laifin abin da suka yi na na zanubai kamar yadda Allah yake cewa in hisabuhum illa ala rabbi law tashurun hisabun su yana ga ubangiji na da a ce kun sani da a ce kuna sani don haka hisabin su anan ana nufin kama su da laifuffukan da suka yi na na zanubai saboda duk wannan yana daga cikin ma'anar iktaraba lin nas hisabuhum wato hisabun su ya kusa ko dai kusancin na a gurin Allah ne subhanahu wata'ala cewa duk yadda mutane suke ganin shi da tsawo a gurin Allah kusa yake to haka abu ne da zai tabbata ko kuma a'a ana nufin mutuwarsu da zarar mutuwa ta zo musu kenan ko kuma ana nufin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama da lokacin tashi alkiyama idan aka yi la'akari da lokutan da suka riga suka wuce a baya to dan abin da ya rage ba yawa ko kuma ana nufin kama su da laifi duk wannan zai iya shiga cikin ma'anar iktaraba linnasi hisabuhum al-imam a cikin tafsirin sa tafsirul karimur rahman yana cewa dangane da ma'anar wannan gaba iktaraba linnasi hisabuhum yace ne akwai maganganu guda biyu na malamai ahaduhuma magana ta farko anna hadhihi al-umma hiya akhir al-umam cewa wannan al'umma ita ce karshen al'ummu wa rasuluha akhir ar-rusul manzanta kuma shine karshen manzanni wa ala ummatihi taqumu sa'a kuma ga kan al'umma sa alkiyama za ta tsaya faƙad ƙarubar hisabu min habin nisbati lima qabla hamil al'umam da haka in aka yi la'akari da wannan sai a ga cewa hisabi ya kusanto idan aka yi la'akari da sauran al'ummu da suka riga suka gabata tunda wannan al'umma ta riga ta bayyana kuma akan ta alƙiyama za ta tsaya da kaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗarsa sallallahu alaihi wasallam bu istu ana wasa'a ta ne. an aiko ni ni da alkiyama kamar waɗannan yatsu biyu wa qarana baina isba'ihi as ta wallati taliha ya haɗa tsakanin yatsunsa biyu manuniya da wacce take kusa da ita a ƙauli na biyu annal murada bi qurbi al maut ce magana ta biyu shine abinda ake nufi da kusantowar hisabi shine mutuwa wa annan man mata qamat qiyamatuhu wanda kuma ya rasu to kiyamarsa ta tsaya kenan wadda khalafi dalil jizai alal amal kuma ya shiga gidan sakamako bisa ayyukan da ya aikata wa haza hadha min kulli ghafilin mu'rid kuma anan akwai nuna mamaki ga dukkan wani wanda ya gafala kuma ya kawar da kai ya bijire la yadri mata yafja'uhu al-maut bai san yaushe mutuwa za ta mamaye shi ba sabahan aw masa'an da safe ne ko da yamma fa hadhihi halatu an-nasi kullihim ce to wannan shine halin da duk mutane ke ciki mutane sun gafala sun bijire ba kuma san yaushe mutuwa za ta mamaye su ba da safe ko da yamma illa man ina al-inayatu rabbaniya sai wanda Allah ya riske shi da kulawarsa wanda zai sanya masa tunanin lahira har ko yaushe fasta'adda lil mauti wa ma ba'dahu yayi wa mutuwa tanadi da abin da ke bayan mutuwa ah, sannan ya ce wa fi zikri hadha al-iqtirabi maslahatun lil mukallifin ci ambatan cewa mutuwa ta abin da hisabi ya kusanto akwai maslaha ga su kansu a mutane da annahu ya kunu ada lahum ila talafi zunubi wa taharruji ha khawfan min zalik domin wannan zai sa su yi kokarin kaucewa zunubai su yi kokarin wato nisantar fadawa cikin cikin zunubi kada wannan mutuwa ta zo ta riske su ba tare da sun shirya ba don haka duk mutumin da ya san cewa alkiyama tana kurkusa to wannan zai rage dogon buri kuma duk sanda ya je ya yi laifi zai kokari ya tuba da wannan ne zai ji daɗi a zuciyarsa ba zai karkata gaba ɗaya zuwa duniya ba domin duk abin da ya samu matuƙar dai zai tafi to kamar bai ma samu ba duk abin da zai zo to kusa yake kuma mutuwa babu makoma sai an yi ta kuma mutuwar kowane mutum ita ce alkiyamarsa a alkiyama kuma ita ma kusa take idan aka yi la'akari da kwanakin duniya da suka riga suka tafi don haka abin da ya rage a duniya 'yan kaɗan ne allah ce iktarabalin linnasi hisabuhum lokacin hisabi ya yi kusa ga mutane lokacin hisabi ya yi kusa ga mutane su waye mutane a nan wasu daga cikin malaman tafsiri sun tafi akan omo cewa ana nufin duk mutane kowa da kowa ake nufi daga cikin waɗanda suka tafi akan wannan tafsiri akwai ibnu da tsabari da ibnu juzai da kuma ainihin <coughs> da ibnu kasir da sauransu wasu daga cikin malaman tafsiri kuma sun ce annas ana ana nufin kafiran makka da wannan shine zaɓin alwahidi da abu hayyan da wasu daga cikin malaman tafsiri Ibn atiya a cikin tafsirinsa al-muharrar wajiz yake cewa duk sarabalin nasu حسابهم wato wannan amun ne fi jami'in nas ana nufin dukkan mutane ko da kuwa ko da kuwa waɗanda aka nufa da magana daga farko daga farko a wannan lokaci su ne kafiran ƙurashawa waɗanda sauran ayoyin da suka zasa su zo gaba suke nuna haka to amma kuma daga ƙarshe magana tana nufin kowa da kowa wasu kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce annas ana ana nufin mushrikai banda muminai domin su ake nufi da wannan maganar don haka da su ake wanda wannan shine ra'ayin ibnu ashur ibnu ashur yana ganin cewa duk inda kalmar annas ta zo ya ayyuhan nas a cikin alkur'ani to za ka ga tana nufin mushrikai ne tana nufin mushrikai wannan yake cewa wannan shine shine harshen alkur'ani ah, sannan gabar fadar Allah wahum fi ghaflatin mu'ridun su suna cikin gafala alhalin su suna cikin gafala suna masu bijirewa suna masu cikin gafala a duniya suna gabarin eh, tunanin kusantowar alkiyama da kuma irin abin da Allah subhanahu wata'ala zai yi musu a wannan ranar sannan kuma sun bijire ba sa ma tunanin lahira da abin da yake jiransu na hisabi ba su yi masa kyakkyawan tanadi ta hanyar kyawawan ayyuka ba gafala idan aka ce gafala ana nufin ya zanto ma baka tunanin abu baka tunaninsa baka kawo kaka baka kawo shi a zuciya shi yake nufi da gafala shi ka gafala daga abu kaza to baka tunaninsa baka kashi a zuciya irad kuma shine kaga abu amma ka ki tsayawa ka yi la'akari da abin da yake ciki ka yi kulatin bangaro da shi kamar ma baka gan shi ba wannan shine gafala shine irad shine bijirewa akwai bambanci tsakanin gafala da bujirewa gafala ba ma ka kawo abu a ranka ba ka tunaninsa shi ake cewa gafala bujirewa kuma ka ga abu ka san shi amma kuma ka yi shakulatin bangaro da shi ka yi watsi ka ki tunani a kansa wani shi ake nufi da ainihin bujirewa Allah ce wa fi gaflatin muridun suna cikin gafala aka yi amfani da kalmar fi don a nuna cewa wannan gafalar ta riga ta kama su kwarai da gaske ta kewaye su ta ko'ina suna cikin matsananciyar gafala kai ka ce wato gafalar wani tafki ne suka shiga cikinsa suka nitse a ciki ko wani abu ne wanda ya kewaye su ta ko'ina ta gaba da baya da sama da ƙasa saka kalmar fi tana nufin tsananin yadda gafalar ta riga ta kama musu zuciya kuma wanda yake nuna cewa kafircin su shi ya jawo haka ma'ana sun gafala barin tunanin hisabi da kusantowarsa a nan akan ce an ba da na an ambaci abubuwa guda biyu an siffanta su da abubuwa guda biyu waɗanda kowanne ba zai zama tare da ɗan'uwansa ba wato kowanne na koya ɗan'uwansa domin idan ka ce mutum ya gafala daga abu to bai ma yi tunaninsa ba bai san shi ba idan kuma ka ce ya bijire to ya san shi amma kuma ya ki ɗaukan izina daga gare shi to za a lokaci guda a ce sun gafala ma'ana ba su san abu ba sannan kuma a zo a ce sun bijire kaga gan sun bijire kenan sun san shi sun san shi sai suka bijire to kuma ya za a ce sun gafala to shine malamai suke cewa a an ambaci halinsu ne guda biyu wato wani yanayi guda biyu wanda suka tsinci kansu daga a cikinsa na farko yanayin farko shine yanayin gafala shine yanayin ba su ma kawo abin a zuciyarsu ba ko a ransu wannan shine yanayin farko sannan kuma bayan an faɗakar da su an sanar da su sun sani kuma sai suka bijire sanin sai ya zanto bai musu amfani ba saboda haka kamar wasu matakai ne guda biyu matakin farko shine matakin gafala ba su ma kawo abu a ransu ba mataki na biyu kuma bayan an sanar da su an faɗakar da su kuma su kai watsi da abin da aka sanar da su wannan shine mataki na biyu saboda haka <clears throat> a nan an sifanta su ne da sifofin guda biyu ba wai ana nufin a lokaci ɗaya suka zama gafalallu kuma masu bijirewa ba sun zama gafalallu kuma bayan an faɗakar da su suka zama masu bijirewa wannan shine abin da ake nufi saboda haka kowanne kowanne kowace sifa akwai akwai abin da ake kira ta akwai abin da talata da shi ah, na farko gafala sun gafala game da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ni kira zuwa ga imani da gargaɗin su game da da game da da ranar alkiyama to kuma bayan an musu gargaɗi an sanar da su cewa abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na da'awa gaskiya ne sai kuma suka bijire duk da yawan dalilai da suke gabansu wanda suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama abin da ya zo musu da shi gaskiya ne sannan Allah ce ma ya tihim min rabbihim ma ya tihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa sama'u wa hum yal'abun babu wani ambato ko wani zikiri shine alqur'ani da zai sabo da zai zo musu daga ubangijinsu illa su ma'uhu face sun saurare shi abu na alhalin suna wasa wato babu wani abu na alkur'ani sabo da zai sauka face suna saurarensa cikin wasanni ba tare da sun ba da hankali a kansa ba a wannan kamar ana bayanin me ya jawo wato suka gafala suka kuma bijire me ya jawo gafalar da bijirewa a cikin zukatansu shine kasancewarsu idan suka saurari karatun alkur'ani wanda a ciki ake faɗakar da su ake jawo hankalinsu ta hanyar dalilai sai su shagala da wasa sai shagala da wasa da wargi ba sa tsayawa su fahimci ma'anarsa saboda haka sai ya zanto alkur'ani kawai lafazin suke ji amma ba sa fahimtar komai daga abin da ake karanta musu kamar da Allah ce wa masalul ladzina kafaru ka masalul ladzi yanaiqu bima la yasma'u illa du'a'an wa nida'a summun bukumun umyun fahum la yaqilun wato misalin waɗanda suka kafirta kamar misalin wanda yake ɗaga sautin sani ga abin da baya ji sai kira da sowa summun bukumun kurame ne baye ne makafi ne fahim la yaqiluna su ba sa hankalta saboda haka sun zanto gashi suna jin sautin amma ba sa gane komai ana karanta musu alkur'ani amma ba sa ganewa wani Allah ce afa min hadha alhadith ta'jabun wata tadhakuna wala la tabkun wa samidun yanzu game da wannan zance kuke mamaki kuke dariya ba kwa kuka wa tun samidun alhalin kuna masu gafala saboda haka suna ji ana karantawa amma kuma ba abin da yake shiga zuciyarsu ba abin da yake shiga ransu da har ya sa musu tsoron Allah ko ya sa musu cincin a nan allah subhanahu wata'ala yana magana da ƙuraishawa da waɗanda ainihin suka bi suka bi tafarkinsu daga cikin kafirai azzikiru idan aka ambaci zikir to ana nufin a nan alkur'ani ana nufin alkur'ani kuma an kira shi da zikir wannan wanda masdar ne wanda yake nuna tsananin sifantar alkur'ani da sifar wa'azi abinda ya kunsa wa'azi ne da tunatarwa sannan aka sifanta shi da muhaddas muhaddas shine sabo abin da ake nufi da sabunta a nan shine sabunta wajen saukar da shi wato wajen saukar da shi sabo ne a wajen su san shi ba ba yana nufin maganar Allah magana ce farariya ba maganar Allah ba farariya ba ce to amma gare su su da aka saukarwa wani abu ne sabo aka saukar musu shi yasa aka sifanta shi da sabo Ah, kamar yadda abdullahi dan abbas <clears throat> buhari ya rawaito cewa abdullahi dan abbas yana cewa malakum tas'aluna ahlal kitabi amma bi aidihim wa qad harrafuhu wa baddaluhu wa zadu fihi wa min me yasa kuke tambayar ahlal kitabi game da abin da yake hannunsu alhalin sun canza shi sun jirkita shi sun kara sun rage a cikinsa wa kitabukum ahdathul kutubi billah tatra'unahu mahdan lam yashab lam yashab alhalin ga littafin kunan shine littafin da bai daɗe da sauka daga Allah ba wato littafin da saukarsa bata jima ba sannan kuna karanta shi tsantsa ba tare da ya gaure da komai ba sauraka cikin wannan magana ta abdullahi dan abbas ya sifanta alkur'ani da cewa ahdathul kutub wato littafin da da yake da yafi kowane littafi zama sabo wajen sauka daga ubangiji subhanahu ta'ala domin shi ne littafin karshe saboda haka al-muhdath ana nufin al-jadid ana nufin al-jadid nuzuluhu mutakarriran ya sauka a sabo kuma yana sauka yana maimaituwa wajen sauka wannan aya ta sauka bayan wani lokaci wata ta sauka a nan kinaya ce game da rashin amfanuwarsu da wannan alkur'ani da yake sauka gare su duk sanda ya zo aka kuma saukar musu yayin da suke bukatar a saukar musu da shi to wannan saukarwar ba za ta amfane su ba ta fuskar ta sa musu tsoron Allah ko da kuwa wannan zai zamo ya yanke musu hanzari ba za su zan suna da hujja a gurin ubangiji su wani wata alabara na gobe kiyama su ce ai su sau ɗaya aka taɓa saukar musu da alkur'anin nan kuma da aka saukar musu ba su ji ba ba su fahimta ba kuma daga nan ba a sake saukar musu ba Allah yanke musu wannan hanzari ta hanyar aka saukar da shi aka sake saukar da shi aka yi ta saukar da shi duk sanda suka shiga cikin wani rudani ubangiji sai sake saukar da wani abu na alkur'ani don ya warware wannan rudanin da suke ciki to wannan duk gaba ɗaya zai zanto ya yanke musu dukkan wani hanzari da za su yi gaban ubangiji su bani ala don haka bijirewar da suka yi ba ta da hujja allah ya yanke musu wannan hanzari a gabansu ranar gobe kiyama wannan ayar da take kama da wannan ita ce faɗar Allah a cikin suratul shu'ara wa ma ya'tihim min zikrin min ar-rahmani muhdathin illa kanu anhu muridin babu wani zikiri da zai zo musu daga ubangiji mai rahma muhdathin sabo face sun saurare shi suna masu bijirewa a wannan aya wasu daga cikin jami'a musamman masu aƙidar cewa alkur'ani fararre ne haka ba maganar Allah ba ce mahaluki ne halittacce ne kamar sauran halittu suna kafa hujja da wannan ayar cewa gashi Allah ce baya ya min zikirin eh, min rabbihim cewa an sifanta shi da muhdas wato sabo to abinda da aka ce sabo to yana da farko suka ce don haka alkur'ani ba sifar Allah ba ce farariya ce suka yi hujja da wannan to wannan hujjar su hujja ce mara kyau saboda idan muka fahimci abinda ake nufi da muhdas ana nufin abinda yake sabo wajen saukar da shi amma ba yana nufin cewa fararre ba ne kamar sauran fararru shi ya sa aka sifanta shi da wannan muhdas don a bambance shi da wanda bai sifanci da wannan ba kamar ka ce ba ah, ya tini min rajulin musulmin illa akramtuhu ba wani mutum musulmi da zai zo mun face na girmama shi ko ka ce ma akulu illa ta'aman halalan don ka bambance shi da wanda bai sifantu da wannan sifa ba wannan shine dalilin sifanta shi alkur'ani da muhdas don a nuna cewa alkur'ani wajen saukar da shi sabon abu ne kuma ya rika sauka kaɗan kaɗan wato ya rika sauka su kaɗan kaɗan amma abin da yake alkur'ani na farko da aka saukar wannan kadim ne wato da ɗaɗɗe ne alkur'anin da aka riga aka saukar wanda shine farkon saukar da shi baitul izza sannan kuma aka rinka saukar da shi kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan har zuwa ƙarshen lokacin saukarsa domin a larabce dukkan duk wani abin da ya riga wani ana kiran shi kadim duk wani abin da ya riga wani suna kiran shi kadim a larabci a larabci kamar kal urjunil kadim ko qalu tallahi innaka lafi dalalikal kadim wa idlam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun kadim أفرأيتم قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون saboda kalmar kadim kadim anan duk tana nufin wani abu da yarga wasu abubuwa saboda ita kalmar kadim a larabci tana nufin abin da wato ya wani amma ba wai tana nufin abin da bayi da farko ba kana iya cewa abu kadim ba dan bayi da farko ba inda haka ne da za a ce duk waɗannan abubuwa da aka sifanta ba su da farko tare da cewa kuma an san sa da farko to haka nan alhuduf a cikin lugar larabci shi ma abin da yake nufi abin da yake sabo sabon nan ba lalle ya zanto yana da farko ba amma dai a gurin wanda ya same shi ya zanto sabo ne kiran almuhdas da cewa wanda yake makhluk wannan ah, harshe ne na ahalil kalam ba harshe ne na da ya zo a cikin alkur'ani ba ko a cikin harshen larabci فإن الله سبحانه وتعالى لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون لاهية قلوبهم زكاة سنة قفل اللو وأسر النجوى الذين ظلموا الذين ظلموا وأن سكي زالنشي سكبوي تتونا ورشي هل هذا إلا بشر مثلكم شو ونن ba wani bane face mutum kamar ku tuna sihirawa wa antum tusirun yanzu kwa zo wa tsafi alhalin kuna gani wato a nan Allah subhanahu wata'ala yana gaya mana halin su kafirai dangane da alkur'ani da ya sauka gare su kuma Allah ya jaddada saukar da shi lokaci bayan lokaci amma kuma lahiyatan qulubuhum zukatan su sun riga sun nutsu sun nutse cikin gafala da rashin tintintini game da alkur'ani sun shagala da duniya sun shagala da sha'awar duniya sun shagala da rashin tunani game da ma'anonin alkur'ani ba sa tunani game da hukunce-hukuncensa ko hikimominsa ba sa tunani game da abin da allah subhanahu wata'ala ya zuba a cikin sa na hujjoji da dalilai karfafa waɗanda suke nuna samuwar allah da sa da kuma gaskiyar annabinsa sallallahu alaihi wasallama ah, domin babu yadda za a yi mutum ya amfana da abin da yake sauraro har sai idan abin ya je zuciyarsa ya tsaya yi tunani game da abin amma in har bai je zuciyarsa ba to ba zai amfana da shi ba idan ya zanto lokacin da suke saurarensa wasanni suke ciki kawai suna wasa ne lokacin da ake gaya musu ake karanta musu to babu abin da za su ji sai dai sautinsa kawai babu abin da za su ji sai dai su ji sautin karatun da ake musu wanda kuma wannan sauraron sauti ba dan adam dabba ma tana tana iya sauraron sauti amma kuma ba lalle ta fahimci abin da ake faɗa ba Allah ce wa asarrun najwa allazina zalamu wa asarrun najwa allazina zalamu allazina zalamu sune waɗanda suka yi zalunci suka yi zalunci da kafirci sune kafirai waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar haɗa Allah da wani ta hanyar kafircewa Allah to a asarru najwa sun ɓoye gana wasu tattauna wasu da tattauna wannan tasu mai ta ƙunsa shine hal haza illa basharun mislukum shin wannan shine annabi sallallahu alaihi wasallam ba wani bane face mutum kamar ku wannan shine abinda tattauna wasu ta ƙunsa to a lokacin sun rika ɓoye wannan tattaunawar a tsakaninsu domin su nuna wa junansu cewa wannan da yake nuna muku cewa shi manzan Allah ne ai mutum ne kamar ku da halittarsa da kamanninsa da ɗabi'arsa da buƙatuwarsa ta ɗan adam duk iri ɗaya kuke da shi babu bambanci yana ci kuna ci yana sha kuna sha yana buƙatar hutu kuna buƙatar hutu yana rashin lafiya kuna rashin lafiya yana da iyali kuna da iyali to menene ya fi ku da shi har da zai zama shi manzo ne da aka zaɓe shi aka aiko muku shi ba a aiko daga cikinku ba saboda haka sai suka dinga tattauna wannan a ɓoye suna kuma ƙoƙarin su haɗa baki akan su sifanta annabi sallallahu alaihi wasallam to Allah subhanahu ta'ala ya san wannan ya san abin da suka ɓoye da abin da suka yi a bayyane Allah subhanahu ta'ala a nan kaga ya haɗa kalmar asir abin asir da kuma annajuwa wanda dukkaninsu suna nuna yin abu a ɓoye yin abu a ɓoye domin a sir ka yi abu a ɓoye ba a sani ba an najuwa ne tattaunawa a ɓoye to duka Allah subhanahu ala ya nuna waɗannan abubuwa guda biyu duk yana sane da su alam ya alamu anna Allah ya alamu sirrahum wa najwahum kasu ba su san cewa Allah ya san sirrin su da gana wasu da tattaunawa su a ɓoye ba a nan an haɗa kalmomin guda biyu waɗanda a zahiri duk suna ɗauke da ma'ana ɗaya don a nuna yadda suke kaiwa matuka wajen ɓoye tattaunawar su da shawarar da suke yi a kai eh, don kada wani ya ji abin da suke yi ya ɓata musu tsari saboda haka sukan tattauna ɗin tattauna kuma sai sun ɓoye matuka da gaske da wani ba zai san abin da suke yi ba eh, kuma dalilin ɓoyewar tasu ɓoye irin wannan zance shine kada musulmi su san irin kulle-kullen da suke yi ah, domin idan har aka san kullin da suke kullawa ah, annabi sallallahu alaihi wasallam zai mayar musu da martani zai mayar musu da martani to don haka su da kansu sun san hujja da suke kokarin fakewa da ita hujja ce mai rauni shi yasa suke boye ta idan ba mai rauni ba ce me yasa suke boye ta suna ɓoye ta ne don su fito su yada ta cikin jama'a mutane kuma waɗanda ba su da zurfin tunani su yadda su bi su a kanta to kada kafin hujjata su ta gama nuna labarin ta ya fita kuma annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya masa wahayi ya rushe wannan abin da suke ƙoƙarin kullawa to shi yasa suke ɓoyewa ko kuma suna ɓoyewa wani ɓangare daga cikinsu waɗanda suke ganin alamar suna karkata zuwa ga gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama wato lokacin da musulmi a makka abinan mutane a makka suke ta kokarin shiga musulunci yau a ji waɗancan sun shiga gobe a ji waɗancan sun shiga to duk wanda aka ga alamar yana dan nuna karkata zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai a ta kokarin boye masa ko da bai fito ya nuna musuluncinsa ba domin za a ce wannan tana yiwuwa ku gaya masa gobe ku je a shiga musulunci saboda haka daga nan asirinku ya bayyana kuma duk abin da kuke kullawa ya riga ya bayyana saboda haka sai suke ɓoyewa irin wannan kada su sani suke yi wa junansu suke yi wa junansu wahayi da wannan a ɓoye tare da gudun kada waɗancan su ji su kuma je su jefa shakka a cikin zukatan wasu mutane Allah ce hal haza illa basharun mislukum wannan shine abin da suke tattaunawa a kansa suna boyewa suna kawo shi da siga ta tambaya tambayar nan tambaya ce inkari istifham ne inkari ma'ana ya za a yi su iya yadda da haka a ce wannan mutum kamar ku kuma shi zai zama annabi ya za a yi ya za a yi haka ta faru ma'ana ba da za a yi su yi imani da da annabcin wani mutum ɗaya daga cikinsu sannan su ce a fita tuna sihira wa antum tubsirun yanzu kwa rika zuwa abin nan a sihiri kwa rika zuwa kuna yadda da sihiri alhalin kuna gani ma'ana abin da ake yi a gaban ku kuna ganin sihiri ne kuma ku yadda ku gaskata ku bi annabi sallallahu alaihi wa sallam a kansa alhalin kun san kuma wannan abu ba gaskiya bane sihiri ne wato suna cewa tun da annabi sallallahu alaihi wa sallama mutum ne kamar su mutum ne kamar su to duk wanda ya yarda da shi akan manzancinsa to sihiri aka yi masa tunda ta yaya za a yi ba sihiri aka yi masa ba kawai ya yarda da wani mutum a ce kuma manzo ya yarda da shi ya bi shi to in ga mutum ya bi shi akan wannan to sihiri aka yi masa da haka ko da kuka yi imani da shi kuna bin kuna bin wanda ya riga ya sihirce ku ne ya sihirce ku da maganganunsa ya sihirce ku da ya sihirce ku da abin da yake karanta muku da haka sai suka ce ba za su kada a bi shi saboda bin sa alama ce ta an yadda da sihiri kamar yadda Allah subhanahu ta'ala ya ce wa qala zina kafaru la tasma'u li hadha alquran walghaw fihi la'allakum taghlibun wanda suka kafirta suka ce kada ku saurari wannan alqur'ani ku yi kakaci ku yi ihu a cikinsa wala Allah ko kwa ci galaba Ah, wannan yana daidai da faɗar Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul Isra insha nahnu a'lam bima yastami'una bih yastami'una ilayka wa idhum najwa iz yaqulu adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mashhura Allah ce mu ne mafi sanin abin da suke saurarenka da shi yayin da suke saurarenka da kuma lokacin da suke tattaunawa suna gana a boye yayin da azzalimai suke cewa in tattabi'una illa rajulan mashhura ba wani kuke bi ba sai mutumin da yake matsafi zaka haka kuna bin matsafi ne a cikin abin da yake yi da tsafinsa to wannan duk yana nuna cewa lokacin da alkur'ani yake sauka a alkur'ani da abin da ya kunsa na fasahar zance da balaga yana ratsa zukatan dukkan waɗanda suke sauraron sa a lokacin wannan sauraron da suke yi suna kuma fahimtar abin da ake karanta musu ya sa da yawa daga cikinsu sun shiga shakkar abin da suke ji ko suke aikatawa da haka wannan ta sa da yawa suka fara shiga musulunci wannan shiga musulunci kuma ya tarima da su waɗanda suke kafirai a wannan lokacin hankali su karka ganin cewa a yaya za a yi a ce an bari annabi sallallahu alaihi wasallama da abin da ya zo da shi yana kwashe musu mutane dole ne su yi tunanin su ga cewa me ya kamata su yi don su kare mutane daga shiga wannan addini to daga cikin abin da ya kamata su yi shine su tattauna don su san wace kalma za su gaya mutane wadda za ta gamsar da su su kibinsa wanda kuma ya bi shi to wace kalma ya kamata a gaya mutane don su gane cewa ba a cikin hayyacinsa ya bi shi ba su gaya mutane cewa annabi sallallahu alaihi mutum ne tunda mutum ne bai kamata su yarda da shi ba ya ce shi annabi ne tunda idan eh, mai zai zama annabi bayan kamar kowa yake sannan kuma wanda suka bi shi su kuma a gaya mutane cewa sihirce su yayi da sihirinsa saboda ba cikin hayyacinsa suka bi shi ba haka suka ɗauki wannan mataki shine abin da Allah subhanahu wata'ala ke bayyana abin da suke tattaunawa a kansa da kuma irin wannan mataki da suka ɗauka wanda kuma mataki ne wanda daga ƙarshe alkur'ani ya fallasa su ya fito da abubuwan a zahiri ina ga za mu tsaya nan sai kuma gobe insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh